هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار يوم 23 ga watan Jumadal Ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai wanda shi ya yi daidai da sha tara ga watan shida miladiya dubu biyu da rana ta litinin darasinmu na sha takwas a wannan littafi na al'ubudiyya na shekul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn taymiya rahimahullah a cikin ko ƙarshen karatun da ya gabata ibn taymiya ya ambato mana hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo gare shi lokacin da faɗar Allah ya sauka sauka allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun suka zo suka ce da shi ayyuna lam yal ayyuna lam yalbis imanahu bi zulm manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma huwa shirku alam tasma'u ila qawli al-abd salih inna shirka da zulmun A akan wannan batu ne ibn taymiya ya cika mana karin bayani shirka zalunci ce zalunci ne kuma babba ce wa ibrahimu al annabi ibrahim badadai na ubangiji imamul hunafa'i limamun waɗanda suka karkace wa addinin barna suka bi na gaskiya al-mukhlisina ko al-mukhlasina waɗanda suka tantance bauta ga Allah ko waɗanda Allah madaukakin sarki ya sanya ikilasi a zuciyarsu aisu bu'isa yayin da aka aiko shi wa qad tabbaqa al-ardha dinus mushrikina a lokacin da aka aiko shi addinin mushrikai arna shine ya game duniya gaba daya Allah ya ce wa idtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna katina lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarrabi annabi Ibrahim da wasu kalmomi fa atammahunna ya cika su qala inni ja'iluka lin-nasi imama Allah ya ce zan sanya ka shugaba jagora ko abun koyi a cikin mutane qala annabi Ibrahim ya ce wa min zurriyati haka nan ma daga cikin zurriyata daga cikin ‘ya'yana da jikokina qala la yanalu ahli zalimin Allah ya ce ai alkawari na ba zai shafi azzalimai ba ba zai kai ga azzalimai ba anan azzalimai su ne al-mushrikina fa bayyana Allah ya yi bayani anna ahdahu bil imamati wato alkawarinsa na sanya annabi Ibrahim da zurriyarsa ko waɗanda suka zo cikin zurriyarsa limamai la ya tanawalu zalim ba zai shafi azzalimi ba falam ya'mur Allah subhanahu wa ta'ala an yakuna zalimu imama wa a'zamu adh-dhulm shirku saboda haka Allah bai yi umarni azzalimi ya koyi ba ya zama jagora mafi girman zalunci kuma ita ce shirka haka nan Allah ce inna ibrahima kana ummatan qanitan inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al mushrikin lalle annabi ibrahim ya kasance jagora ne ummatan jagora ne ko kuma ummatan abun koyi ko kuma al'umma ne qanitan lillahi ne yi wa Allah da'a hanifan mai karkace wa barna walam yakun minal mushrikina bai zama daga cikin masu shirka ba ibnu taymiya yace wal ummatu abinda ake nufi da al'umma kalmar al'umma huwa mu'addibul khair alladhi yuktabu bihi shi ne wanda yake karantar da alkhairi ana koyi da shi kama anna alqudwata allazi ina tsammanin kama annahu alqudwatu allazi yuqtada bihi kamar yadda kalmar al'umma takan ɗauki ma'anar al'udwa abin koyi wanda mutane suke koyi da za ka kalmar al'umma takan zo da wannan wanda duk da wanda duk yake kan gaskiya yake nuna wa mutane alkhairi to wannan al'umma ne shi kadai saboda haka wanda duk yake rike da gaskiya to shi ne jama'a shi ne al'umma da ake cewa ahlu sunnati wal jama'a ko shi kadai ne a garin a kauyen yake rike da tafarki na magabata na kwarai to shi kadai din nan ahlus sunnati wal jama'a ne shi kadai din nan jama'a ne domin ita gaskiya wanda ya yi shi ne kowa a gurin Allah shi ne komai a gurin Allah shi yasa a salaf suke sifanta da Abu Hamza al-Askari a Sukkari ɗaya daga cikin magabata wanda ya shahara da riko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da aiki da ita da kiran mutane zuwa gare ta da rashin tsoro a akan haka suke cewa huwa wahdahu umma shi kadai ma al'umma saboda haka in ka kasance tare da gaskiya to kai ne al'umma ko da kuwa kai kadai ne fa anta al'umma walau kunta wahdaka ko kai kadai ne to kai ne al'umma kuma Allah maɗaukakin sarki yana tare da kai da taimakonsa da nasararsa da agajinsa. Shi yasa Fudayl ibn Iyaz yake cewa ka bi hanyar gaskiya ka bi hanyar gaskiya wala ta tastawhish da qillati salikin wala ta tastarra bi kathrati halikin ka rike gaskiya ka bi wannan hanyar kada ƙarancin masu bin wannan hanyar ya sa ka bi ya su kaɗan ne wa qalilun min ibadiyat shakur wa la tajidu aktharahum shakirin wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun dan haka yawa ba shi ne mizani ba mizani shi ne dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi dacewa da alqur'ani da kuma dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wannan shi ne mizani amma a ce maka ai ka bar tafarkin da kowa da kowa yake bi a ce yanzu kowa da kowa tun tasowar duk wanda ya zo garin nan ya san ana wazifa duk wanda ya zo garin nan ko aka haife shi ya tashi ya ka ana kaza ana kaza ana kaza yanzu kuma kai kai kai ka fito ka ce ba za a yi ba wannan ba shi ne misali ba inda wannan shi shine mizani to da kafirai sun yi gaskiya sun kuma zama masu rike da hujja yayin da suka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam inna wajadna aba'ana ala umma inna ala atharihim muqtadun da sun zama masu gaskiya tunda su ma haka suka samu iyayensu haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya same su amma wannan ba ta zama hujja ba abin da yake hujja shine abin da Allah madaukakin sarki ya saukar da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar haka Annabi Ibrahim alaihi salam a lokacin da ya fito da da'awa cikin al'ummarsa zuwa ga tauhidi zuwa ga kaɗai Allah shi kaɗai a matsayin al'umma ne. Don haka Allah ya sifanta shi da wannan sifa, inda Ibrahim kana ummatan. wallahu ta'ala ja'ala fi dhurriyyatihi nubuwata wal kitab kuma Allah ya sanya annabci ya littafi a cikin zurriyar annabi Ibrahim alaihi salam saboda haka ya zama shi ne abul anbiya annabawa suna ta fitowa daga tufansa har aka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya fito daga tufan annabi Isma'il alaihi salam saboda ka ya zama uban annabawa wa inna ma bu'itha al-anbiya'u ba'dahu bi millati kuma an aiko da annabawa bayansa da irin addinin da aka aiko su shi an aiko su gaba ɗaya da addini na tauhidi addini na karkacewa barna Allah ya ce thumma auhayna ilayka an ittabi millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin sannan muka yi maka wahayi muna cewa ka bi addinin annabi Ibrahim hanifan bai karkace wa banna wa ma kana min al-mushriki baya daga cikin masu shirka to babban yaban da za a yi masa shine a kore masa sa cikin masu shirka a kore cewa baya cikin masu shirka ashe babu illar da ta kai a ce kana cikin masu don haka babban yabo da za a yi wa mutum ya zama ya fita daga cikin masu shirka Allah yana cewa inna aulan nasi bi ibrahima lalladina tabau inna aulan nasi bi Ibrahim, lalladina tabau wa hadha an-nabi walladina amanu wallahu waliyyul mu'minin lalle waɗanda suka fi cancanta su zama mabiya annabi ibrahim su ne waɗanda suka bi shi a bisa tafarkinsa da kuma wannan annabi da waɗanda suka yi imani dukkanin musulmi suna bin tafarkin annabi Ibrahim ne alaihi salam cikin tauhidi da yada tauhidi wallahu waliyul mu'minin Allah shine majibincin mu'minai gaba ɗaya shine gatan su haka nan Allah yana cewa ma kana Ibrahim yahudiyya wala nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana min Nabi Ibrahim bai zamba Yahudi ba kamar yadda Yahudawa suke da'awa cewa nasu ne bai zama nasraniyin kirista ba kamar yadda kiristoci suke da'awa cewa nasu shi menene walakin kana hanifa shi wanda ya karkace ma waɗannan hanyoyi na barna ne ya karkace wa hanya ta yahudawa baya bisa kan hanya ta nasara baya bisa kan hanya ta shirka wala wa ma walakin kana hanifa musliman musulmi ne wa ma kana minal mushriki kuma baya da cikin masu haka nan Allah ya ce wa qalu kunu hudan aw nasara ta qul bal millati ibrahim hanifa wa ma kana min suka ce ku zamo yahudawa haka nan yahudawa da tsara su kuma suka ce ku zamo da tsara ta wato kowanne yana cewa a zama shi sai a shirya yahudu su ce ku zama yahudawa sai ku shirya nasara su ku zama nasara sai ku shirya gaya musu ba wannan ba ba wancan ba bal millata ibrahim hanif ko rike addinin annabi ibrahim hanifan wanda ya karka cewa sannan saboda haka hanya guda ɗaya ce hanya ta tauhidi hanya ta musulunci hanya ta gaskiya guda ɗaya ce Wa wa'tasibu bihablillahi wala tafarraqu wa'tasibu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wala tafarraqu ku rike igiyar Allah igiya ce guda ɗaya saboda haka za ka ga lokacin da duk ake ta rikici na ɗari kowace ɗariƙa ita ta zo takan ce ita ce ta fi kowace eh? abin da yanzu ya lafa duk da yana nan a rubuce kuma tushe shehin nan kowa da kowa yana jin cewa shi ya fi kowa a cikin ɗariƙarsa amma an san a Kano din nan ba irin rikicin da ba a yi ba wacce ce ba wacce ce ba kowa ya ce yanzu shi ne akan sauran wajen Tijjaniya sun ce shehu Tijjani ya ce ƙadamu qadamuhu ala raqabati kulli wali wa ala kulli wali tun daga zamanin sahafai har zuwa alƙiyama ta tashi ta tana kan wuyan kowane wani ya take kowane wani kaga ya take a tsakanin tunda daga baya shi ya zo kadir ya riga ya shi za ka yan kadiriya suka ce musu yadda ba suna su ya ce shi ya ce an lamunce masa manzo Allah ya lamunce masa duk wanda ya bi dariƙarsa kawai aljanna ko ba taya aljanna kai tsaye ko me mutum ya yi wa in amilu ma amilu min al-ma'asi duk irin saban da za su je su yi aljanna ce kawai sai sun tafi su ma yin kadiriya suka ce ai su ma shehu ya ce ba dan kunyar Allah ba da sai san ko da aljanna tun a duniya ba mabiyansa duk su shiga yana jin kunyar Allah ne kai ba za masa tsari ya ce sai an je ta a yi hisabi a yi wane ne to shi yasa ya dakata amma ba dan haka ba tun a nan ma shi zai gama yanke hukunci duk kawai mabiyansa zuwa shiga tun daga nan ya yi to saboda haka sai a yi ta rikici kowa ya ce nashi shi ne a gaba wani ya zo ce shi shi ya shi ne khatmul awliya idan gaba daya ya daga kan shi an rufe walittaka an rufe walittaka ko a wajen mu walittaka kamar yadda Allah madaukakin sarki ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa qalu saboda haka khatamul awliya wa qurbu huwa akhir mu'min taqumu alaihi sa'a muminin ƙarshe wanda daga shi alkiyama ta tashi shi ne khatamul awliya ko ba yadda ba Allah ya ce alladina amanu wa kanu yattaquna muminin ƙarshe wanda daga kansa sai tashi kiyama kuma babu sauran wani mumini shi ba wani bane to shi ne khatamul awliya amma duk wani da za a rubuta khatamul awliya ƙarya yake asali wanda ya fito da bid'a rufe rufe rufe walittaka wai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shine fatimul anbiya wannan ya zama wani yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wata falala to ya kamata waliyai ma a samu khatamul auliya ya kamata a samu khatamul auliya wani ana kira shi Muhammad ibn Ali al-Hakim al-Tirmidhi al-Hakim al-Tirmidhi yayi wani littafi sunan shi Fathul Awliya a ciki yake fifita waliyai kan annabawa yace ai waliyai ma sun fi annabawa wannan littafin da ya yi shi yasa malaman ƙasarsa Tirmidh malaman garinsa Tirmidh ba ma Tirmidhi bai sunan ba ba Tirmidhi bai sunan ba wannan dan baya baya ne sufi da shi ne mai littafin da wajen usul da ya rubuta wannan littafin malaman ƙasar suka kafirta shi ya gudu ya bar gari wannan littafi na fasul aure. da haka shi ne farkon wanda ya fara kinkiro da wannan bid'a amma ban taba jin sahabbai sun ce sai na abubakar shi ne fasul auliya ba inda ana rufe wani taka saboda girman takawar mutum to za a rufe ta ne da dawa sai na abubakar to tun da ko ba a rufe ta da sai na abubakar ba wanda ya sai rufe to hanyar Allah guda ɗaya ce amma idan ka ga wanda yana cewa shi wannan hanyar tashi shi su shi za a samu ɗaukaka a shiga aljanna ba tare da hisabi ba wanda yake a shi shi shi yake da wannan lamun lamun don haka za a ce shi a shiga aljanna ba to haka yahudawa da kiristoci ma suka dinga faɗa wa qalu qulu hudan aw nasara ta ta ba wai da baki suka suka fada ba kowa ya faɗi magana Allah ya dunkule su ya bada isa daya yahudawa suka ce a zama yahudawa sai a samu shiriya kiristoci suka ce a zama kiristoci sai a samu shari'a Allah ce bal min millata ibrahim a hanifan wa ma kana min al-mushriki nabi ibrahim bai kasance cikin masu shirkai ba don haka duk wanda <coughs> yake bisa shirka to kada ya ce a zo a ga hanyar za a shirya in dai akwai shirka a wannan tafarki to ba tafarki ne na musulunci ba ba tafarki ne na annabi ibrahim ba tafarkin annabi ibrahim babu shirka a ciki qulu amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaq wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuna abin da za ku faɗa kenan kun rike Allah littafin Allah madaukakin sarki kun rike abin da aka saukar wa annabawa littafin da aka saukar da wannan al'umma da yake da shi shine alqur'ani kun rike littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine shari'a amma ba wani abu da daban ba wa qad thabata fi sahih an annabi sallallahu alaihi wasallam anna ibrahima khairul bariyah ya zo a cikin littafin bukhari ko littafin muslim littafin muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabi annabi ibrahim da cewa shine khairul bariya shine mafi cikin halitta yadda yake a cikin sayo muslim daga anas radiyallahu anhu wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wa manzo Allah ya khairan bariya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce zaka ibrahim alaihi salam wannan take ne na annabi ibrahim alaihi salam ba wai yana nufin shi ba khairul bariya din bane annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ana sayyidu waladi adam ana sayyidu waladi adam annabi ibrahim ya shiga cikin waladu adam don haka shi ne to amma annabi sallallahu alaihi wa sallama baya san alfahari ko da wannan take ne na annabi Ibrahim khairul bariya nashi wa illa abun annabi sallallahu alaihi wa sallama shine afdalul khalqi bil islam yace ana sayyidu waladi adam har ma mala'iku annabi sallallahu alaihi wa sallama yana gaba da su a daraja yana gaba da su a falala fa huwa afdalul anbiya'i ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama me bi masa a falala shine annabi Ibrahim wa huwa khalilullah ta'ala kuma shine badadayin Allah madaukakin masoyi na kusa da Allah madaukakin wa kasabata fi sahih ya zo a cikin al-ilayo littafin muslim an annabi sallallahu alaihi wa sallama min ghairi wajhin daga ruwayoyi daban-daban annahu qala manzo Allah ya ce inna Allah takhazani khalilan Allah ya rike ni badadayi masoyi na kusa kamar ta kada Ibrahim Khalilin kamar yadda ya riki annabi Ibrahim masoyi na kurkusa wato kulla ita ce soyayya ta kurkusa duk wata soyayya a bayan yadda Allah ya riki annabi Ibrahim da wannan matsayi na kulla na shine badadai to haka ni ma ya rike ni da wannan matsayi don haka a duniya ta kafin daga farkon halittar ta har zuwa ta kiyama khalila ar guda biyu khalilur rahman guda biyu ne shi da annabi ibrahim alaihi salam da muhammad su kaɗai ne suka cancanci wannan mataki na hullatul rahman manzo Allah yana cewa kuntu muttaqidan min ahli al-ard a لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce zan riki wani ya zama madadayina ya cancanci martabar kunna a soyayya ita ce martaba ta koli ta ƙarshe da wani zai samu wannan matsayi to da sai da abubakar sai dai ni wannan matsayi tsakanina ne da ubangiji walakin na sahibakum khalilullah ma abokin ku yana nufin annabi sallallahu yana nufin kansa yace khalil ne na ubangiji don haka ba zai zama khalilullah wa khalilu za ka kullanta tsantsar soyayyarsa ta ƙoli ya taƙaita ta ne ga Allah shi kadai da a ce zai yi irin ta ga wani to sai na abubakar zai yi haka nan yana cewa layin la na fil masjidi khawqatun illa sujud illa khawqat abina kada a bar wata yar kofa wacce take kaiwa zuwa ga masallaci na ta jikin wani gida face an toshe ta an rufe ta sai dai ta sayi na baka kawai ƙofarsa da za ta kai da masallaci ita a barta wannan ishara ne zuwa ga kita shi kadai ne yake da wannan matsayi kuma khalifa ya fi kowa buƙatuwa zuwa ga masallaci duk abin da ya taso zai yi ƙoƙarin tare mutane a masallaci don haka zai fi kowa buƙatuwar kusanci da masallaci don haka a bar shi ƙofarsa ta kowa a rufe amma ban kai. akwai wasu hadisai da suka zo suka yi maganar saddul abuwa sai na ali akwai su akwai irin sa hadisin zaid ibn arqam da hadisin aisha da hadisin abu sa'id al-khudri da sauran a cikin musnad imam ahmad da sunan an-nasa'i al-kubra ko qasa'is ali na nasa'i da musnad al-bazzar da wasu littattafai banda waɗannan cewa wasu habban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi ƙofofi direct zuwa masallaci manzo Allah ya umarni kowa ya rufe tashi da ta ita kadai a abada zuwa masallaci wasu daga cikin malamai sun ce waɗannan waɗannan hadisai da suka zo masu magana akan barin kofa ta sayyidina hadisai ne na ƙarya waɗanda shi'atun rafida shi'a rafida suka kirkira dan jin waccan falala ta na abubakar da aka ce la yabqa yanna fil masjid qawqatu illa suddat illa qawqatu abubakar suka ga to shi ma ali ya kamata a samo masa irin wannan hadisai sai suka kiri nasu hadisan da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sahabbansa su kokkulle su tattoshe kowabinsu wanda suke zuwa da rai zuwa masallaci sai kofar sai ta sai kofar sai ta wanne to ina ruwan shi'a da hadisin ka kai wannan bukhari ne naka amma shi shi'a yana da nashi bukhari to sai sa ibnu jawzi a cikin al-mawdu'at yace duk ƙarya ne ɗan shi'a ne suka kirkiro su da yuqabilu bi fadl abi bakr inda ahli sunna ahli sunna sun samu hadisi da dace na fala abubakar to ya kamata su ma su samu na falala inna al-irin wannan ibnu taymiya ma min hadis sunna ya ya ya rushe ne ibnu taymiya min hadis sunna wasu sun yi kokarin to su tashi hadisi daga ciki akwai ibnu hajar ya inganta wasu hanyoyi shi cikin fatul bari ya ce kuma bai ci karo da wannan ba na farko wannan na sayyidina abubakar ya faɗe shi ne a ƙarshen rayuwarsa saura ka ga na sayyidina ali in har ya inganta shi ne na farko sannan wannan qalahu qabla mawti bi ayyam kamar yadda Ibn Taymiya a nan gaba zai sannan suka ce akwai bambanci tsakanin kofa da alkhawfa ko alkhawfa kofa kofa ke kallon masallaci wanda da an buɗo ta za a shigo cikin masallaci amma a cikin masallaci saboda haka wannan ta fi shigowa masallaci waccan kofa ce wacce take haɗa ka da masallaci wannan kuma kofa ce take haɗe da masallaci akwai bambanci kace sayyidina abubakar ya fi samun alaladan shi kofar da aka ce a buɗe masa kofar ta da take haɗe da masallaci wacce take dafilan masjid amma babu wancan kofar sace wanda tana kallo masallaci aka ce abin da wasu malamai suka ce ai shi ba ya da wata kofa sai wannan in an toshe to sai ina zai shiga ya ce a ban masa kofar amma da yawa daga cikin malamai dan shi kansa Hafiz Ibn Hajar a cikin fatul Bari wasu hadisan da suka zo da wannan batun kofa sai da alifin da ya gyara su ba gararu bane ba gararu bane aka duba cikin silsilar tarifa na Albani juz'i na bakwai da juz'i na goma ya kawo wasu daga ciki kuma ya yi magana akan rashin inganci gabanin sa ke jauji a cikin al-mawdu'at yayi yau ya fi kowa ba a ran da dan har risala yayi sunan tasaddud abwab bima warada fi sadd fi sadd abwab to shi ya kawo waɗannan duk kuma ya gyara amma hadisai ne wanda kuma da gurbi ba su da kyau abin da ya inganta a cikin sayyid bukhari da sayyid muslim shine a rufe kowace kofa sai ta sayyidina abubakar ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد waɗanda suka gabace ku sun kasance suna rufan kaburbura a matsayin masallatai. Masallatai ko guraren ibada, masajid, guraren sujjada, mawaƙi da sujjada, ma'ana guraren ibada. Sawa'un an gina shi da siga ta masallaci, an kewaye shi da kawo, an yi masa wurin liman, ko ba a gina shi da wannan siga ba, in har ana yin ibada a wurin to an rike shi an rike shi masajid kalmar masajid ta kunshi wurin da ake mawadin zo ta kunshi kuma guraren da ake cikin al-jawari wal makan ko wal amakin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tafizuna al kubura masajid yana nufin guraren mu haka duk gurin da za a ware ya zama makabarta ce da yalanta kuma a rike shi gurin bauta ba wannan hadisai sun zo barkatai suna hani ga wannan yana daga cikin ma abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiki da shi a rashin lafiya ta kai la tattakhidu al-qubur masajid fa inni anhaqu an yana daga cikin kalmomin sa na karshe da ya bar duniya a kada ku kuskura ku mai da masallatai ko makabartu da masallatai kar ku kuskura ina muku gargadi ina hana ku ko ku ina jan kunnen akan ku. Allah yana yin haka don sanin cewa da yawa daga cikin wannan al'umma za su kama tafarki irin da Yahudu da Nasara da tattabi anna sanana man kana qabla azwa al-qadrat bil qadra ibran bi shibr hatta walau dakhalu tahta da la dakhaltumuhu Allah ya san da wannan kuma ya tabbata sai kun bi hanyoyi irin na waɗanda suka gabata ɗani da ɗani ko da za su shiga ramin dabo duk da kuncinsa sai kun kutsa kun ko abin ma ba wani abu ne mai sauki in dai suka yi sai kun mutu ƙarfi kuma za a ga ai gaskiyar faɗar manzo Allah sallallahu shi nan. ka duba wata shiga ta samari da suke yi sai ka kalle ta sama da ƙasa ta kowane bangare sai ka rasa abin sha'awa ce amma shi yana so yana kuma birge shi haka me a ina ya gani wani arne ne a Amerika ko a Ingila ko a Brazil ko a ina ne wani dan wannan ko a yake shi wannan shi kawai yasa yake ko da ko abin ba zai taɓa birge ka wannan shi ne bayyana da hunsu a amali an kawata musu mummunan aiki aiki ne mummuna amma yana ganin shi mai kyau to haka nan waɗanda suke riƙar masallatai gurgura har aka samu daga cikin malamai ma har wasu littafai suke yi wai su kare wannan kamar yadda al ya yi da sa iya mako? wai raya waɗanda aka binne a kabari ta hanyar a yi masallaci a kansu a yi waye a yi waye da yin risala guda yana kare abu da ba da sai barkatai a bukari muslim da sa'i waye waye ga sanan suna cewa kada ai kada ai yace ai an hana ne in su za a bautawa amma in ba su za a bauta ba Allah za a bauta wa su dan a girmama su ne ba komai kuma aka rasa abinda za a yi hujja da shi sai a ce ai masal ai kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a cikin masallacin sa ta ina ina take wannan hujja wato kaga malami fa kana ganin girman sa amma sai ga maka wannan tare da cewa fa ya karanta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam har ya bar duniya kabarin sa ba a cikin masallaci sa kabarin sa yana cikin ina a ina ka binne manzon Allah a ɗakin da Aisha ɗakin da Aisha masallaci sa nan ake taruwa a yi da yayin an taba cewa sahu ya shigo nan baya ciki akwai katanga tsakanin ɗakin na Aisha da masallaci saboda ka ya san da wannan zamanin sayyidina Abubakar zamanin sayyidina Umar ya dan fada da masallaci ba ya fada da shi ta wannan bangaren ba zamanin sayyidina Usman ya fada da masallaci bai fada da shi ta wannan bangaren ba sai zamanin waye aka fada shi ko da wannan zamanin Abdul Malik ibn Marwan a lokacin aka shigo da wannan Abdul Malik din nan ba sahabi bane ba tabi'i ba. shi ya zo yayi wannan aiki ɗaya ne daga cikin sarakunan Bani Umayya lokacin da yayi su Abu Sa'id al-Khudri abin nan su Sa'id ibn Musayyib ba irin inkarin manyan tabi'i da shi to an karanta wannan kuma a zo ana hujja da aikin wani sarki da Bani Umayya to sai da hujja da kashe-kashen rai da yayi kace ya halatta a zubar da jini ba shi ya jagoranci yakin da ba shi ne shugaba ba wanda ya tura hajjaji aka je aka yaƙi makka aka zubar da jini aka farfasa ka'aba aka kashe abdullahi bin zubair ba a lokacin khilafar abdullahi bin zubair ba a lokacin ya nada a abin nan hajjaji a kufa ya karkashe bayan Allah ya karkashe da su da bin zubair ko sai ga hujja da wannan idan har aikin sa ba zai zama hujja ba dan menene zaka dauko wannan kai hujja kuma haka wannan ba hujja ba ce hujja tana nan cikin abin da Allah ya faɗa da manzon sa manzon sa yayi ga yayi ga ya hana ya hana yana da sai da saboda haka aikin Abdul Malik bin Marwan ba zai taba zama hujja ba ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ina muku gargadi kada ku riki kaburbura wuraren ibada wa kullu hadha fi sahih duk wanda yana cikin muslim ko bukhari wa fihi annahu qala dhalika qabla mawtihi bi ayyam kuma a ciki an tabbata manzo Allah yayi wannan magana kafin ya bar duniya da dan kwanaki wa dhalika min tamami risalatihi wanda yana daga cikin cika sakonsa da Allah ya dora masa ballig ma unzila ilayka min rabbika yana daga cikin wannan fa inna fi dhalika tamama tahqiqi mukhalalatihi lillah wannan yana nuna cikar tabbatar da zamantowarsa badadai masoyi na ubangiji allati asluha mahabbatu llahi ta'ala lil 'abdi wa mahabbatu al 'abdi lillahi bawa ya so Allah Allah ya so bawa bawa ya so Allah soyayya ta ƙarshe har soyayya da babu kuma wata sama da ita haka nan Allah ya so bawa soyayya ta ƙarshe soyayya ta ƙoli to wannan ita ce kulla banda annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim babu wanda ya samu mu ahlus sunna muna tabbatarwa da cewa Allah yana son bayinsa masu da'a kowa gwargwadon biyayyarsa ga Allah gwargwadon da'arsa gwargwadon kududinsa gwargwadon irin soyayya da Allah ke soyayya nan fage ne mai faɗi mai faɗin gaske ba shi da gaci ba ka iya idanye abin da yake tsakanin soyayya ta ƙoli da soyayya ta ƙarshe soyayya ta ƙoli ita ce wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu da annabi ibrahim ita ce ƙulla soyayya ta ƙasa ƙasa ita ce soyayya da Allah yake yi wa man kana fi qalbihi misqalu dharratin bil iman wa bayna dhalika marahil marahil kathira akwai matakai matakai matakai wani saman wani wani saman wani tsakanin ta koli da tsakanin ta ƙarshe kowanne yana iya samun gwargwadon abin da zai samu na soyayyar ubangiji Allah ya bada labari yana son wasu daga cikin su kamar yadda Ibn Taymiyyah zai kawo mana ayoyin a nan gaba yana son masu tsoron Allah yana son masu adalci yana son waɗanda suke yaƙi fi sabilillahi a ka annahum bunyanun yana son yana san masu tsarki yana son kaza yana san kaza Allah ya faɗi wannan a gurare da dama kenan Allah yana son wasu cikin bayinsa su ma kuma bayi suna son ubangiji ya yati Allahu bi Yusuf, yuhibbuhum wa yuhibbunahu wannan ita ce akida ta ahlus sunna tabbatar wa Allah mahabba yana so ba kamar yadda jahmiya suke cewa Allah baya so baya suna kore soyayya asali wanda ya fara koyi wa Allah soyayya yace lam yattakhidhu Allahu Ibrahima khalila wa lam yukallim Allah Musa taklima farkon wanda ya fara yin wannan a duniya shine al-Ja'd bin Dirham malamin Jaham ibn Safwan wanda aka ce Khalid ibn Abdullah al-Qasri wani gwamna a Basra shi yayi laye da shi ranar babbar sallah bayan ya gama hutuba ce to ga Ja'd ibn Dirham yana riya cewa Allah bai riki Annabi Ibrahim khalila ba bai riki a bai yi magana da annabi Musa ba ya yi kaza yana korewa Allah sa. don haka zan yi layya da shi kuma ku layya da shi ku yi ku yanka ababen layya ku ni ma zan yanka nawa ya sauko yanka shi ko kissar ta tabbata ko ba tabbata ba Ja a ibn dirham shi ne farkon wanda ya fara fito da wannan akida jahan sakwa ne ya kwaikwaya a wajensa saura kuma kira wasu kungiyoyi da suka zo suka dinga dosana kowa gwargwadon yadda zai iya dosana daga aƙidar jihar aƙidar jihar dama ita ce aƙidar ta'afi gaba ɗaya sifofin Allah a rushe shi ya ce Allah ba shi da wata sifa kawai za su ne mujarrad an kulle sifa saboda ka irin su kudura irada sabu waye duk baya sifar da Allah in ka ce ya Allah ko ka ce ya Rahman ko ya Rahim ko ya Sadiq ko ya Basir duk abu ɗaya ne zatin ubangiji kake ambata ba wata sifa ce ka sifanta shi da ita suka zo suka karɓi wani bangare na ra'ayoyinsa suka bar wani suka zo suka karɓi wasu suka bar da yana daga cikin aqidar asha'ira ba sa tabbatarwa Allah mahabba suna cewa Allah baya so inda aka ɗauki tafsirai da aka rubuta shi da alƙalamin ash'ariyanci ko da tafsirin jalalain wannan za ga inda duk yuhibbu ta zo za a ce maka yuridu isabatan ko yusibu yana nufin ya sakanta maka ko yana sakanta maka wannan shi ne tawi ana so a ce maka ba yana so a ke nufi ba yana sakantawa ake ba so bane sakayya dan sun ce wai so wai ai riqatul qalbi ne wa mai wa mai yala mai yalanul qalbi ila al mahbub wai zuciya ce take take yin laushi ta karkata zuwa ga abin wai kuma Allah ba za ta karkata shi sun ce wannan ita ce soyayya Allah ya sa adam mai ji mai gani amma sai ya ce ai jin sa da ganin sa ba irin da Allah ba to shikenan duk wata sifan ma sai ka faɗi haka soyayya ta ubangiji kada ka sifanta ta da irin kai taka soyayya ba shikenan ba yanzu a cikin sifofi na da ake ta korewa a ce za a korewa Allah sifatun zatiya na shi irin su aliyadu hannu a ce ai Allah baya da hannu tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk a ce kudura saki ne ba hannunsa <coughs> dan me ai hannu gaba ce tunda muna da hannu shi bai kamata kalmar hannu suna ne kalma ce wacce a karkashin ta abubuwa da yawa za su faɗi akwai abin nan sauro yana da hannu raƙumi yana da hannu mutum yana da hannu amma da hannu iri ɗaya ne amma kuma duk sunan hannu kamar yadda ya zo a cikin hadisin suraka fasakhat yada farasi aka sifanta kafafuwan dokin suraka na gaba da hannu irin hannunmu ne mun yadda da bambanci tsakanin halitta ma da halitta to dan me ba za mu yadda akwai bambanci tsakanin alkhaliq wal ba idan har ana iya samu bambanci tsakanin sifar makhluq al makhluq wal makhluq مع الاشتراك في الاسم والتباين في المسمى dan me ba za a samu wannan tsakanin sifar Allah da malikin sa alfarqu huna a'zam bambancin da ke tsakanin Allah mahalicci da abin da ya halitta ya fi girma za ka tabbatar da sifa ka kore kamancece ne laisa ka mislihi shay sai ce kuma wa huwa samiul basir ya kore tamthili ya kore ka wata kwatanceceniyarsa da wani halitta wani wani daga cikin halittarsa amma kuma ya tabbatarwa da kansa gani ya tabbatarwa da kansa ji tare da cewa a cikin halittu ma ana kwatanta kowa na da jinsa yana da ganinsa amma akwai bambanci a tsakanin jin wannan da ganin wannan da jin wancan da ganin wancan to shi yasa ibnu taymiya yake cewa asluha asalin kullu mahabbatullahi ta'ala lil abd wa mahabbatul abdi lillahi khilafan lil jahmiyya masu bin aqidar jahmiyya wa bi zalika tahqiqu tauhidillah a cikin haka akwai tabbatar da tauhidin ubangiji wa an ya ya'budu illa iya kuma kada a bauta ma kowa sai Allah shi kadai idan ya zama na soyayyar ka gaba daya soyayyar ka ta koli Allah za ka yi wa to kaga ba yadda za ka dauki haƙƙin sa ka ba ma wani sa raddan ala ashbahil mushrikin raddi ga waɗanda suka yi kama da mushrikai masu ɗaukan haƙƙin ubangiji su ba wa Allah masu ɗaukan haƙƙin Allah da sifofin Allah da bauta ta ubangiji su yi wa wani kaga sun yi kama da mushrikai wa fihi raddun ala rafida da kuma shi'ar rafida alladhina yabkhasuna siddiq radiyallahu anhu haqqahu waɗanda suke tauye wa sayyidina abubakar haƙƙinsa suke tauye wa sayyidina abubakar haƙƙinsa وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر sun fi kowa cikin halittun Allah yin shirka ta hanyar su haɗa Ali su ɗau sifar Allah ko haƙƙin Allah su bawa Ali ko su bawa wani limami daga cikin limaman duk cikin almuntasibina masu jingina kansu zuwa ga alƙibla ta musulunci babu waɗanda suke shirka wajen ibada su bautawa a'imma su bauta wa limaman kamar yadda shi a rafida suke wanda duk ka gan shi yana irin wasu ayyuka na shirka in za ka samu ya kwaikwai wasu abubuwa da ku a ta ɗariƙun tsofanci abubuwa da dama sun kwaikwayo su ne daga shi akwai wani malami da ɗaɗɗe da ya taɓa rubuta littafi a kan inda shi'a suka yi kama da sufaye kuma ai ba sai an yi nisa ba ko kai a nan ka zara ido ai ka za ka gani wani abun ma tare suke haɗuwa ko ba ka ba wani abun ma a haɗa suke yi saboda za ka ga yanzu in ka ɗauki batun firka firka ta yi. wani gwado wanda ake cewa wannan wali ya lulluba ma wannan shi ma ya lulluba almajirin shi ma ya lulluba firka ta yi. za ka ga tana cikewa ne da da Ali shi aka ce wa manzo Allah ya fara rufa masa wannan gudan shi ma ya rufa ma wani shi ma wani haka aka yi ta rufawa to duk wanda ya samu aka rufa masa to shi ya samu babban babban sanadi ita ce hilqatu sufiya za ka suna cike ta ne da da sayyidina Ali akwai wajhu shabahi da yawa tsakanin shi'a da sufai kamar yadda akwai wajhu shabahi wato tsakanin yahudawa da shi'a akwai wanda ya littafi musamman ya tattara gur abubuwa da dama inda yahudanci a littafan yahudawa za a ganshi kuma zai gaji shi a bakin yan shi'a saboda haka abin sai tiki can zuwa ga yahudawa ba ba ruwan sayyidina ali ba ruwan ja'far ah, abu abdullahi sadiq ba ruwan duk waɗannan al'umma ba ba ruwan waɗannan limamai goma sha biyu da suke cewa su ne shugabanninsu duk ƙarya suke to ya ce wannan hadisin yana nuna raddi yana raddi mai ƙarfi ga shi'a waɗanda suke tauye wa sayyidina Abubakar haƙƙinsa suke kafarta shi suke cewa azzalimi ne suke cewa in annabi Isa ko abinda in mahadinsu ya bayyana zai je ya sa a tono su daga kabari a musu bulala ta a zane su a yi musu haddi in ka koma littattafan shi'a za ka ga abubuwan da suke shirka shirka da ɗaukan sifofi na ubangiji a jingina wa a'imma limamansu sun san gaibi sun san abin da zai kasance da abin da ya kasance da abin da ma bai kasance ba nan gaba zai kasance duk sun sani limamansu kowane limaminsu ya san san da zai mutu da inda zai mutu da awar da zai mutu duk sun san wannan babu wani sirri na ubangiji face sun san shi a cikin littafin masharikul anwar na rajabul bursi sunan shi masharikul anwar al-yaqin fi asrari amirul mu'minin amirul mu'minin suna nufin sayyidina ali bisa ga ƙarya da buhutani kage suka ce wai sayyidina ali ne yake cewa ana indi mafatihul ghaibi la ya'lamuha ba'da rasulillahi illa ana أنا لي الحساب أنا صاحب الصراط والموقف وقاسم الجنة والنار بأمر ربي أنا حقيقة الأسرار أنا مورق الأشجار أنا مونق الثمار أنا مفجر العيون أنا مجرى الأنهار أنا خازن العلم ana tsurul hilmi ana asma'ullahi al-husna allati amara amara Allah an yud'a biha ana dhalika an-nur alladhi kutubisa minhu al-huda ana sahibu as-suri ana mukhriju man fil quburi ana sahibu yawmin nushur me ya wa Allah akwai abin da ya barwa duk ya ce na shi to Allah kuma kaga baya da komai kuma yana ta kullu yawmin huwa fi sha'an to me yake yake nan ya ce dishi shi yake waɗannan abubuwa har ta nunar ta itatuwa shi yake sa sanda ruwan da zaka sha shi yake ba da shi ilimin da za a samu shi yake ba da shi shari'a shi yake ba da ita bishiya shi yake fito da ita shine lahi husna din to me ya rage wa Allah shi kuma to wannan su kuma su ne gobin gausi a ɗarika su ne sufofin ne dukkan gudanar da duniya a hannunsu babu kamanceceniya a cikin biharul anwar na majalisi al-majlisi wani katafaren arnan shi'a ne da ya littafi wajen su ɗari duk shirka ce a ciki yake ƙura yace yana daga cikin tawili na koye na wannan aya kai dai anan ka san ayar a suratul kahfi a bisa a bisa harshen dulkarnai amma man zalama wanda ya zalunci fa sawfa nu'adhibuhu mu a matsayin mu na shugabanni za mu masa horo anan dulkarnai shi ke faɗar wannan thumma yuraddu ila rabbihi sannan kuma ya koma a mai da shi zuwa ga ubangijinsa wa Allah fa yu'adhibuhu 'adaban nukra yayi masa azaba mai munin gaske wannan kai kana karantawa baka taba kawo wata ma'ana ba shi yace amma man zalama fa sawfa nu'adhibuhu za mu yi masa azaba wanda da yayi zalunci thumma yuraddu ila rabbih ila aliyyi shi da rabbih din sannan a mai da shi zuwa ga ali sayyidina ali tunda sun ce hisabi din na shi raba wutar dan wutar dan aljanna aiki sa kaga ai kenan za a mai da shi za a mai da shi zuwa gawa zuwa ga ali inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabu suka ce alul bait su ake nufi duk ku gama abin da kuke za ku dawo wajen mu ahlul bait sannan kuma mu muku hisabi sai na ali da ƴaƴansa su za su ka mutu gurin sa ka koma za ka mutu saboda haka shi ila rabbihi sai na shi ne rabbu din wai shine rabbu din saboda shi aka wakiltawa tarbiyyar duniya halittu gaba daya don haka ya zama rabbu duk tarbiyyar mu a hannunsa take in kana karanta babu littattafan da za ka ga shirme wato wani abun ba maimakon ma ranka ya da dariya ma sai ta kusanta abin nan don wautar ta fito ƙarara ya kamata a ce mutum yana da hankali ma bai irin wannan wautar ba za ka samu irin wani wata irin littafin shi irin littafin shi in ka ɗauki wannan alkafi ko usul kafi wato gashi dai an ce shi wannan shi ne mafi ingancin littafi a duniya kamar yadda kake cewa bukhari shine mafi ingancin littafi bayan qur'ani to al usulul kafi shine mafi ingancin littafi a gurin amma irin abin da yake ciki na barkasa da katubara wato abin zai baka mamaki to shi yasa an kuma kana karantawa sai wani ai rabin sa bai inganta ba shine fa mafi inganci to dai rabin sa bai inganta to wanne ne ko bai inganci wani ya ce ma ai cikin sa abin da inganta rubu'i ne kawai uku bisa hudu duk ba su inganta zai ce akwai hadisai dubu kaza a ciki ba su inganta ba kuma an ce shi ne mafi inganci littafin to shi yasa ibnu taymiya yake ce yake sifanta su da cewa duk a cikin firaq su ne akzabun nasi fil naqliyat wa ajhaluhum fil aqliyat in za su kawo abu a matsayin ruwaya sun fi kowa ƙarya in za su kawo abu a matsayin hujja ta hankali sun fi kowa wauta babu wanda ya kai su wa hum a'zamu al-muntasibina ila al-qiblati ishrakan bi ibadati ali wa ghayrihi min al-mushrik su suka fi kowa shirka wajen bauta wa Allah da haɗa shi da Ali da sauran limamansu daga cikin mutane su suke kowa ba a babu babu aqidar da take in aka bata ita kadai ba za ta ta rubuta kanta irin shi shi yasa suke takiya shi yasa suka dauki aqidar takiya har aka ce ma ita ce addini in kana shi addini shi'a to in kana so ka zama mai cikakken mai addini a shi'a ka zama mai takiya kada ka dinga yaya ta sirri saboda in za a yaya ta sirri ba wanda zai shigo ma sai a fake da koke-koke wai an zalunci an zalunci ali an zalunci alibai a yi ta wasu koke-koke an gina addini akan wannan alin bai ali an yi masa kaza fadima an soke ta an da umar ya dake ta ana ta kuka wanda bai san kan abun ba zai dauka iya na aka ɗaya. shi ma sai shiga ayi da shi su za su kara can ciki kuma akwai mugun dafi wanda bin sa rushe addini ne gaba ɗaya zandaka ce ta ƙarshe a cikin addini shi shi yasa za ka ga ya kaga ayi su tijjaniya tijjaniya na ai daga baya ma ta fito shi a ta fi shekara dubu amma har yanzu ya guri nawa ne ake shi a saboda kowa ya ji abin sai tsika jikin su tashi ko ya dan matsa ya ji kuma tafiya ta to shi yasa aka aka kawo batu taqiya a dinga boye abu a dinga boye abu a daina faɗa a tsaya dai kan wannan maganar an yi zalunci a yi wannan kuke-kuke shi ke a daina fitowa duk da cewa wasu wasu wasu wannan takiyar ba za ta yi ba ba yadda za a yi kullu ila in billazi fihi yanzahu kowane kwano yana tafasa ne da abin da yake cikinsa to ko ya so ya taƙiyar wani kun sai ka ji ya yi kubutar baki shi yasa lokacin da aka yi ta dube tsakaninsu da sunna a channel din al-mustaqilla aka je aka ɗauko wani wai shi tijjani samawi wai shi da shi da wai sunna ne amma ya gane shi'a ce gaskiya ya zo zama ɗan shi'a mutumin marokon ne yana Amerika yanzu aka je aka ɗauko shi to shi da yazo sai dinga faɗar abin garkarara saboda haka sai dinga ɗauko shi shi'ar yana faɗa a cikin abin nan a channel ta talabijin da duniya ake kallo wani ɗan shi'a da suke tare mai mara masa baya sai dinga cewa dai wannan fa sabon tuba ne <laughs> sabon tuba ne kada shi kuma an ɗauko shi ne daga amerika aka kawo shi aka kawo shi ingila dan ya zo ya kare shi'a amma shi da yazo sai ya dinga baro ta in zai bude maganarsa sai ya zagi Abubakar da Umar da Usman da ya tsine musu to jama'a kuma da sai hankalinsu ya tashi sai ɗaya yake cewa a yi shi wannan a daina ɗaukar mu shi samun tuba ne Allah ya sauke wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi ina so a wayar masa da kai dangane da hukuncin wanda zai roƙi wani abu ya ce dan annabi ko dan mutuncin annabi Allah Allah ya masa kaza malam ko hakan ya halatta babu wanda yake da tantama yake da shakka akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da daraja yana da matsayi wanda Allah ya ɗaukaka shi gare shi matsayin da ba kowa yake da shi ba a cikin halittu wannan duk a cikin karatuttuka na sunna ko yaushe ana ta faɗar wannan ko a cikin karatunmu na yau akwai wannan bayani to amma wannan ba shi yake nuna kuma abinda duk za ka yi ba ka yi shi gwargwadon yadda hankalinka ya baka kana buƙatar ka san yaya musulunci ya zo da shi musulunci ya zo da hanyoyi na tawassuli wato yin tsani zuwa ga Allah ana yin tsani zuwa ga Allah ta hanyar yin aiki na kwarai ka roƙi Allah da shi iqra'ul qur'ana was'alullaha bihi kamar yadda manzo Allah ya ce ku karanta alqur'ani ko roki Allah da karatun qur'ani ana yin tawassuli da aiki kamar yadda zo a cikin hadisin mutane uku da suka shiga kogo kogo ya rufe da su dukkanin su kowa ya yi tawassuli da aikin da ya taba yi na alkhairi domin aikin mutum shine aikinsa da zai nemi Allah ya dubi wannan aikin ya yi masa wani ana saka ka maka ne bisa ga aikinka ba bisa ga aikin waninka ba yadda ba za ka ɗau laifin waninka ba haka nan ayyukan waninka haka kawai ba za a ɗauka a yi maka sakayya akan aikin wani ba saboda ka darajar mai daraja tashi ce kai kuma abin da aka ɗora maka ka yi aiki ka yi aiki kwatankwacin nasa dan kai ma ka samu abin da za ka yi tsari da shi zuwa ga Allah saboda ka tawassulul mashru tawassuli da shari'a ta zo da shi akwai yin tawassuli da aiki ka yi sallah ka roƙi Allah bayan sallah ko cikin sallah kana roƙon Allah a cikin sallah wa idza faragta fansabu ila rabbika farghab wannan tawassuli ne da aikinka kamar yanda zaka iya yin tawassuli da sunayen Allah masu tsarki domin kiran Allah da sunayensa masu kyau ibada walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ku roƙe shi da su shi yi umarni karɓar wannan umarni ka yi aiki da shi ibada don kana iya roƙon Allah da sunayensa mafiya kyau waɗanda suka fi komai kyau wannan tawassuli ne bi asma'illah kana iya tawassuli da addu'ar wani wanda kake tsammanin nagarta tare da shi ka ce dan Allah ya yi maka addu'a ana tawassuli da wannan tawassuli da addu'ar wani kamar yadda sahabbai sukan zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama su ce ya musu addu'a akan abu kaza matar da ta zo ta tana fama da farfadiya ya mata addu'a mutumin da ya zo makaho yana son annabi ya masa addu'a ya samu gani wannan duk tawassuli ne da addu'a ana yin tawassuli bi du'a'ir rajul salih ruqya nan take shigowa ruqya da kuka ana yi tawassuli ne bi du'a'ir rajul salih wani mutum ne da kake tsammanin nagarta tare da shi sai ka nemi ya yi ma marar lafiyar ka addu'a tawassuli ne biddu'a shi ne ya zama sana'a yanzu kowane ma ɗan damfara sai ya zama mai rubiya to yaya za a yi akan shi sarki rajulun salih din ne malbasuhu haram wa mashrabuhu wa mafabuhu haram wa guziya bil haram fa anna yustajabu lahu sai zo ya buɗe, ya sa sayan bot ka zo har da in kakkaci a duba a ga kana da kuɗin kana da kuɗin har kwantar da kai za a yi akwai masu yin ruƙuya da yamma akwai masu yi da daddare akwai masu yi da safe wannan shine at-tawassul bi du'a an fitar da ruƙuya din daga hanyar ta shari'a turbar ta shari'a ruƙuya an fanar da ɗan uwanka musulmi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai yayin da suka tambaye shi bani safa abikum an yanfa akhahu falyaf'al yayin da suka tambaye shi game da ruƙuya wanda zai iya amfanar da ɗan uwansa to yayi amma mutum ya zo gun ka ce kuɗin kati ɗari biyar ɗari bakwai shi ne ka zama mai amfanar ɗan uwanka ba ya da shi ba zai juya dole ne ya juya ba ya da shi sai yana da shi za ka yi masa rukuya don awa ɗaya karatun awa ɗaya akwai kuɗinsa ɗari kaza ne awa ta ƙare an tsaya sai ka kawo eh da mun magana ya warke ai ba ta so ba sai ka ci ko kuɗin wannan wannan wannan tajalli tajalli ba ruqya bane ruqya sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama ba su mai da ita sana'a ba waɗanda suka yi ruqya aka ba su wani abu annabi ya ce inna ahaqqa ma akhastum alaihi ajr kitabullah ba su fahimci abin ka mai da shi sana'a ai da shikenan sai su yi su bude shagon ruqya amma ba su yi wannan ba dan ba haka ake nufi ba ba ana nufin ka je ka mai da abin sana'a ba su ma ba sana'a suka ɗauki abin ba in ka karanta hadisi a bisa idan kudiri da yayi maganar kissar zaka ba wai sana'a suka ɗauki abin ba wucewa ce suka zo yi ta gari suka nemi a bakunce su aka ce ba za a karfe ku a matsayin baki ba aka kore su sai ga wani ya shiga larura yana neman taimako suka ce to ba za mu taimaka muku sai kun kawo kaza kaga wannan ba magana ce ta an bai da abin sana'a ba to ruqya tana shiga cikin at-tawassul mashru dukkan wani tawassulin da ba wannan ba tawassul ne mabluk zai iya zama tawassuli na bid'a irin dan darajar wani darajarsa darajarsa tana nan darajarsa ce amma kai ba a ce ka ka makale wa darajarsa ai maka wani abu a'a kai ma ka nemi taka darajar ka roki Allah da ita in yana nan zai iya maka addu'a amma baya nan to sai ka nemi kuma taka Allah cewa ya ayyuha allazina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wa kunima alwasila da malamin suka ce bi amali ta ta hanyar ku yi biyayya ku yi aikin da'a kuma ku samu tsani zuwa ga Allah in har tsanin wani ya ishe mu shikenan me za a ce taqullaha wabtagu me za mu nema ai an riga an nema mana sai kowa ya makale kamar da ake kira kowa in ya makale wa shehinsa shikenan shikenan sai sai mu ce shikenan ba magana kuma sai mun yi wani aikin da'a ku ba me za mu nema ai an riga an nema mana to kowa neman tashi yake yi sai ka roki Allah da abin da ka nema iqra'ul qur'ana was'alullaha bihi to akwai kuma tawassulin da zai zama na shirka wannan kace dan darajar wani wannan tawassuli ne na bid'a bai kai shirka ba ba a ce mutum yayi shirka dan yayi wani sai a ce kai bid'a kada ka saki akwai tawassuli na shirka ka je ka roki shehi ko wani na cikin kabari ko wani waliyi da kake da san waliyi ne ka roke shi ka ce yayi maka to wannan shirka ce ko za ka faɗi ka kira sunansa kaga bala'i ka kira sunansa ko ka liƙa hotonsa a kofar gidanka ka ce zai maka gadi wannan duk shirka ce wannan tawassuli ne na shirka wanda yake yin sa yana yin aikin shirka haka tawassuli akwai tawassulul mamlu ya kasu biyu akwai tawassulul mamnu da yake bid'a akwai tawassul mamnu da yake shirka wani kuma so yake san da aljanu da mala'iku waye fi wani to ban san me zai karu ba in an ce aljanu sun fi mala'iku ko ko da mutane da aljanu da mala'iku waye ya fi wani wannan shi ake kira mulahul ilm laysa wara'ahu amal babu wani aiki da zaka gina akan wannan akwai wani aiki da zamu gina in mun san cewa mu muka fi mala'iku eh ba wani aiki da zaka gina akai don haka ko malamai da suke ta wannan magana an gama caccaki abubuwan na ilimi ne to sai a zo a yi ta maganar wannan bayan an gama dukkan abin nan an gama dukkan wasu muhimman abubuwa amma yanzu ana kokowa da kai wajen tauhidi kuma kana so ka san kai kafa mala'ika ko mala'ika ne bi wani kuma so yake san sharifan Najeriya wai jikokin manzo Allah din ne kuma ga su bakaki to shi abin da ya dame su ga su bakaki to da abin ba mutum baki bane ko fari ba ma je jikokin ne ba za ta yi ta rigima a ce tunda baki ne kai ba jikan ba ne, kai wancan farin kai ne jikan duk ba bai kamata da a da ajiri ba to kai jikan ne me to me zai me kake so yanzu na ji kai jikan ne ka wuce gaba a bika ko ko ai taimaka da abin da kake so mun ai ga waɗanda jikokin ne duk duniya ai da jikokin ne suna nan suna tubara suna tare da amerikawa wannan abin nan sarakunan jordan eh ai su ne banu hashim ne daga makama da aka koro su suka dawo nan lokacin da aka Isra'ila ta mamaye Falastinu ake so a koro Falastinawa daga daga daga Kudus da ina ne a tara su a nan gurin a yi musu sarki shikenan su hakura da Kudus su hakura da Falastin gaba daya shi ne sai aka kirawo kakan wannan da yanzu din shi ma sunan shi Abdullah aka yanka masa wani gurin da babu wani arziki ko da sisu ko ƙasa ce da ba ta ba za ta iya zama da ta ba ba ta da wani arziki sai sai sai albaharul bayyin detti wani teku wanda ko ko kifi baya rayuwa ciki mataccen teku ma ake kira shi ne ratsa garin ba wani abin da ake samu a ciki aka yanka gurin dan a falastina a ce to gashi na an ba ku kasa ku hakura da kudus ku hakura da sauran yankunan da kuke ciki a dalilin haka su falastina ai suka kashe kakan shi wannan suka ce masa haƙi mahaici ne ya ci amana suka kashe shi suka harbe shi a kudus to kuma har yanzu din ne har yanzu a cikin akushin Amerika suke ci su sha ba abin da suke da shi to suna nan kuma su an yi magana su da na Maroko su ma su ce su ma jikokin manzo sarki sarki Hassan wanda ya mutu yana yin darasi duka azumi ya taro malamai su yi shi ma yi in zai ja hadisi cewa ki qala jaddi sallallahu alaihi qala jaddi sallallahu alaihi amma ba yadda bai bai kunna ba rayuwarsa saboda haka dan dan dan kawai an ce kai jikan manzo Allah ne to shi kenan sai me kuma a je da ka da bakin naka min ji kai jikan ne to me kake so kuma babu wani abinda da zaka abin nan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa man aqta bihi amaluhu lam yusri bihi nasab wanda aikinsa ya dakirar da shi ya yin aikin da nazo da shi to nasabar ta ba inda za ta kai shi inda sama za ta kai da Abu Lahab ba za a ce tabbate da ila haka ka tsaya ka tsaya ma kana ta jayayya ai ku kun ce ku ku jikokin magili ne magili kuma ai dan dan dan magili ba abin nan ne tawarik ne ba ba balare magili kaza ne barbar ne kar ka tsaya ma duk kai ta wani kwane kwane kawai na ji kai jikan ne to me kake so a shi kenan a so a so danginsa kamar yadda za a so duk sauran mu'minai to su ma danginsa a so su a za a so su idan suna kan tafarki madaidaici in suna kan tafarkin da ba madaidaici ba za a so su za ka so abu da saboda haka ba maganar shi yana makusancin bane aikinsa aikinsa shi zai taimake shi idan yayi aiki na kwarai sai mu so shi doriya akan saura shi yana da kusanci da manzo Allah amma yana ta yana shirka da Allah kuma shi kenan sai zo ce mana shi shi shi shi ahlul baiti ne to sai me ka dawo ka bi sunna ka dawo ka bi sunna sai mu girma ka kai ahlul baiti ne to shi kenan mun yadda kai ahlul baiti sai mu baka girman ka amma ba ka bin sunna kuma ka zo ka makalkale kai ahlul baiti ne ana tara maka to akwai sauran tambayoyi ga kuma lokaci ya tafi maga sai mai hakuri da wannan Allah madaukakin sarki abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka faɗa na kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar wa sallallahu alaihi wa sallam, ala nabiyina Muhammad wa alihi wa